بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا to mai tambaya na cewa sun yi suna tare da juna har an samu aihuwa kusan shekara biyar amma ba daura aure tsakaninsu ba menene hukuncin ta sai da suka ji wazi lokacin suke so su yi aure bisa musulunci shin su musulmai ne asalinsu su musulmai ne ko tunda yake akwai wasu kabilu da cikin musulmai waɗanda ba su damu da ɗaurin aure ba sai lokacin da aka ga dama to alhamdulillah inda shirya ta zo masu suka su, suna fata su yi tuba daga wannan alin da suke kai babban abu da waɗannan yara da aka samu waɗannan yara ba su kan musamman eh, ato yara ne waɗanda suka fito ta hanyar zina su ba yaharan waɗanda aka samu a tafarkin aure ba Sau da haka ka'ida musulunci inda musulmai ne na kwarai to waɗannan yara ba za su gaje su ba yaran da za su gaje su su ne waɗanda suka haifa bayan an daura aure bisa tsarin musulunci bisa tsarin musulunci saboda haka ba laifi su yi tuba domin Allah ta'ala na cewa kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a to a gaya wa bayina waɗanda suka wuce gona wurin ayyukan sabo wurin ayyukan sabo su san cewa la taknatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga ramin Allah domin Allah ta'ala mai gafarta zunubai ne baki daya Allah zai yafe musu akan halin da suke kai amma su san cewa waɗannan yara ba za su gaje shi ba domin ba yaran su ta shari'a ba amma za su gaje uwarsu domin dan shege yana gadon maman banda uba a san da wannan kuma Allah ya kare mu daga irin wannan hali wanda ke tare da mu nan tambayan ita ce akwai wasu mutane masu cewa babu sharatin shugaba a wurin jihadi ba sai an samu shugaba na musulmai ba ku matasa kuna da dama ku zabe wanda kuke sai zama shugabanku ku manta da sarki musulmi ku manta da shugaba ba sharati ba cikin jihadi to me tambayan malamai akan wannan magana domin akwai masu ba da fatawa kan haka irin matasan da suka tashi da fitinan boko haram kenan akidansu kenan ba ruwansu dawa shugabannin musulmai su za su yi nada wani daga cikinsu su je su yaki ga babban malamai na ba da amsa shine sheikh fauzan cikin manyan malaman saudiya Allah ya kiyaye shi ya ce aza rayul khawarij wannan ra'ayi ne na khawarijawa su ne ke da wannan akida cewa ba ruwansu da shugaba domin duk waɗannan sarakuna sun ce kafirai ne sarakuna musulmi baki daya sun ce me kafirai ne ba ruwansu da su su ne shugabanni musulmai bisa riyawansu sai mala ya ce amma kun gan alusunna sunna ahlus sunna akidan su ita ce dole a samu tuta dole a samu shugaba tuta daga wurin shugaba wannan shine manhajin musulmai tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda ya bada fatawa cewa wasu za su ya tashi cikin musulmai su je su yi yaki ba tare da izinin shugaba ba to wannan masu bin son zuciya ne kuma aza da hawari wannan shine ra'ayin yan boko ara Allah ya kiyaye mu da akidan su kuma ya azuta su da min da yin tuba ya raba al'umma musulmi da sharinsu. to wannan shine ne tambayan mu sai dai akwai tambaya ta gaba ita ce shin ya alatta in ce wani shahidi ne me ake nufi da wani shahidi ne wani dan aljanna ne inda na ce wani shahidi ne a tabun da nake nufi shine me ya zama dan aljanna to ya halatta musulmi ya yi wannan furuci zuwa ga ɗanwansa musulmi mala ya ce a yanke hukuncin akan wani da shahada wannan kamar an yanke masa hukunci cewa dan aljanna ne kamar yanke hukunci akan mutum akan dan aljanna ne amma akida ta alu sunna sune sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa kowa daga cikin musulmai shi dan aljanna ne ko dan wuta ne sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a kan shi cewa shi dan aljanna ne ko dan wuta ne domin akikan al'amari aboye ne gare mu abinda mutum ya mutu a kai sai Allah wallahi tallahi billahi illazi ko da mutum ya mutu a masallacin kaba baka isa ka san abin da ya mutu a kai ba sai Allah ta'ala aka kuma mutum zai yi ya mutu a gidan giya abin da ya mutu da shi baka sani ba gaibu ne mai yiwa kafin ya mutu ya yi kalimatu shahada gidan giya wannan aikin Allah ne kuma wani zai yi ya mutu a musulacin kaba alhali matafi ne matafi ne mai yiwa ya yi tafi ko yana tare da abin tafi a jihunsa ba ka sani ba saboda haka alamarin a yanke hukunci ga ɗanwa musulmi cewa dan aljanna ne dan wuta ne wannan ana so mu kiyaye mai arsunanmu aikin Allah ne domin gaibu ne ba mu san abin da mutum ya mutu a kai ba Allahu akbar amma akidan musulmai shine inda mutum kirki ne ana fata ya zama mai dan aljanna in mai aiki mai miyagun ayuka ne to ana tsoro Allah kiyaye shi daga mai daga azabansa ana jin tsoro kar azaba Allah ta same shi wannan ita ce akida ta gari da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar aka kuma ba a yanke hukunci kan musulmi cewa ya zama kafiri ko mushriki ko munafiki sai in wani abu ya bayyana daga gare shi wanda ke tabbatar da aka sannan babu sharuta ko ne. amma alamarin dan adam abin da ya boye cikin alamarinsa mu bar shi zuwa ga Allah ta'ala mu dai nasiha wannan shine aikin malamai amma malamai su zama alikalai a kan akidun mutane cewa wannan dan wuta ne wannan dan al'a amma ba laifi malami ya ce aikin nan aikin wanda ke aikata shi aikin kafirinci yake amma mai aikin nan ka ce masa kai kafiri ne wannan yana da wuya domin akwai sharuta daga cikin sharuta dole sai an tabbatar shi ya san yana da ilimi cewa abin kafirinci ne in bai sani ba ba za a yayin ke hukunci a kansa ba domin mutum zai iya aikata wani abu bisa jahilci kuma Allah ta'ala ya ce wa ma kunna na? Hata na ba sa rasula ba ma azabtar da jama'a sai mun aika manzo zuwa gare su a sanar da su mai kyau da marasa kyau a wata aya Allah ta'ala yana cewa wa ma kana zilla kauman ba da ba'da dahun? Hata yi bayyana lahun ma tafi Allah ta'ala yakan bayyana abin da yake so bayi su kiyaye kafin ya ke hukunci akan batansu saboda haka malamai aikinsu abu kaza kafirinci ne magana irin kaza kafirinci ne akida iri kaza kafirinci ne amma kara yanke hukunci akan mutum domin yana da sharuta kuma akwai mawani kuma waɗannan mawani zai hana mu yanke mai hukunci malamai sun zo da waɗannan mawani da ala sunna ke kula da su ba a kira mutum kafiri aka kawai a'a sai an tabbatar waɗannan sharuta sun tabbata mawani sun tabbata Sau saboda haka mu nisance akidan hawarijawa masu kafirta al'umma kamar yan boko haram sun ce buhari tuwagutu ne sojoji tuwagutai ne bi ma na kafirai ne duk wannan akidu ta saba koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma akwai waɗanda suke shigar da mutane aljanna ko wani ya mutu dan aljanna ne dan aljanna ne duk hakidu guda biyu ta saba ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ayi fata ga mumini amfani sallan janaza kenan a Allah ya sanye shi cikin gidan aljanna fata kenan wanda ake so mu yi wa musulmai amma a yanke hukunci saboda ibadan mutum ko ilimin mutum wannan ta saba koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka azurta mu da akidu mai kyau ka raba mu da mummunan akida to tare da mu akwai cikin manyan garin Ibi shine sadaunan Ibi muna so ta sadaunar <laughs> zugurma ku yi hakuri zugurma ta fi fari sama da ibi ibi wani wuri ne kadan <laughs> amma zugurma ta ɗauka ko ina ko makera zugurma ibi da da kewaye <laughs> sau da haka kada mu takaita mulkin babanmu Allah ya sa ya gama lafiya Allah ya sa ya gama lafiya Allah ya kara masa lafiya akaramaka Allah za mu so baba ya sanya albarka abinda ya sawaka gare shi wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi